Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31 25 da 16. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na biyu Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Asabar 11 ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makere da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai. To sarfil wani ma'aikacin kamfanin jirgin sama a birnin Seattle na jihar Washington ya sace jirgin sama ya tashi da shi kana yayi wasan bajinta sa'annan ya je ya yi hatsari da jirgin. shugaban amurka donald trump ya aiki da wani sakon twitter da yammacin jiya juma'a yana yaba wa mexico kada kuma ya barazana ga kasar canada to ma'aikatar sojan gwamnatin iran kuma ta ce ta kashe wasu 'yan bindiga guda goma da suke cikin kungiyar 'yan ta'adda na kasar to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa shugaban kasar ghana ya yi wa ministocinsa garan bawul sai dai kuma wasu 'yan kasar na ganin cewa shugaban kasan ghana na nana da kwakufa ado bai jin kukan ghana bai jin kukan wato manyan garuka wanda suke cewa da a duba a gyara wannan lamari na yawan ministo haka kuma za mu kawo muku tattaunawa da ɗaya daga cikin mambobin daraktan hukumar da ke kula da harkokin jiragen ruwa a najeriya a yayin wata ziyara da ya kawo mana nan amurka ibrahim kalmasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu kaɗan daga cikin ɗimbin saƙonnin da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu ba ya kuma makiri. Wani ma'aikacin kamfanin jirgin sama a birnin Seattle na jihar Washington ya saci jirgi ya tashi da shi, kana yi wasannin nuna bajimta kafin jirgin ya hatsari da shi a tsibirin Ketron wanda ke kudancin Puget mai cike da ɗimbin jama'a da yammacin jiya Juma'a. babban jami'in 'yan sandan karamar hukumar ps ya ce ya faɗa a wani sakon twitter da ya aiki yana cewa dan shekaru 29 da haihuwan kuma ma'aikacin kamfanin jirgin saman ya ɗauki jirgin ne mai tagwayin inji daga filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa a takoma da ke birnin seattle babban ɗan sandan ya kwatanta wannan lamari da kisar kai masu kula da zirga-zirgar jiragen sama sun ce sun ji ana kiran shi wannan mutumin da suna rich ana ce masa ya sauka da jirgin constance von mohelin shine babban jami'in aikin kamfanin jirgin sama na horizon oil mai wannan jirgin sama ya faɗa a sakonsa na twitter cewa muna taya muna mika ta'aziyya ga iyalai na mutane da ke cikin wannan jirgin da kuma ma'aikatanmu na horizon air da kuma alaska air sai dai kamfanin wato na horizon a bai bayyana sunan mutumin da ya dauki jirgin ya je hatsari da shi da yammacin jiya juma'a ba shugaban amurka donald trump ya aike da wani sakon twitter da yammacin jiya juma'a yana yabawa wa kasar mexico kana kuma yi barazana ga kasar canada sakon twitter na trump yana cikin kokari da shugaban ke yi na sake tattaunawa akan shirin cinikayya na tsakanin kasashen arewacin nahiyar amurka ko kuma nafta da ake kira a takaice kalaman nashi ga mexico suna da sassauci wani lamari da ba a saba ji ba daga bakin donald trump akan 'yan kasar mexico da ma mexico dan kanta a lokacin yakin neman sa trump ya lashe takobi sai ya tilasta wa mexico ta biya kuɗin gina katanga tsakanin ƙasashen biyu lamarin da ya gaza cin tun hawarsa mulki ya kuma kwatanta 'yan mexico masu fyaɗe a lokacin kamfinsa trump ya ce harkoki tare da mexico na inganta ya ce a rika kula da ma'aikatan kamfanin ƙera motoci da manoma ko kuma ba za a ci gaba da hulɗa ba. shugaban na amurka ya yi kalamai masu daɗi ga sabon shugaban mexico mai jiran gado andres manuel lopez obrado wanda zai fara aiki a matsayin shugaban ƙasar cikin watan disamba ya ce sabon shugaban na mexico cikakken dattijo ne sai dai kalaman na trump sun canza akan kasar canada yana mai cewar canada ta saurara saboda haraji da shingayen cinikayya da take sanyawa sun yi tsanani ma'aikatan sojan gwamnatin iran ta ce ta kashe wasu 'yan bindiga guda goma wanda suke cikin wata kungiyar 'yan ta'adda na kasar sojojin gwamnatin sun ce sun yi aron gama da kungiyar 'yan ta'addan ne da yammacin jiya juma'a a kusa da wani gari na yankin kurdawa a gunduma arewa maso yammacin azerbaijan ta yamma da ke kusa da iyakar iran bayan fatattakar 'yan ta'addan ma'aikatar sojin ta faɗa a wata sanarwa cewa ta kwace mukamai da harsashai da kuma na'urar sadarwa masu yawa a hannun 'yan ta'addan iran ta daɗe tana fama da 'yan tawayin kurdawa a yankin a shekaru da dama ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a kasar kenya suna kokarin korar dubban mutane da suka ce sun mamaye gandun dajin masi mawu inda tafkoki da ke baiwa kogi da dama ruwa a yankin afirka ta gabas suke faruwa su 'yan kamuri zaunar daga unguwar kalejin sun ce wasu attajirai masu sayar da filaye ne suka damfare su da takardun filaye na dabu a cewar wakilin murya amurka a yankin narok da ake kira john indiso ya ce babu wanda hukuma ta gurfanar da shi a gaban doka akan wannan zarge da su 'yan kamaurin zauna suke yi na damfararsu da aka yi kazalika babu wanda aka bar ya biya diya akan wannan akan ga waɗanda ake koran samuel towet mazaunin gandun dajin masimau ne tsawon shekaru talatin amma ya ce da 'yan sanda suka je wurin a farkon watan yuli sun lalata masa shagon sarda filawansa wanda shi da matansa biyu da 'ya'yansa goma sha hudu suka dogara a kai domin samun abin masarufi eh, yan sanda sun isa wurin ne a cikin mota suka fara tarwatsa mutane da ke zaune wurin ya ce idan suka ganka kuwa tufa ka shiga matsala domin za ka sha duka sai dai 'yan sanda sun musanta yin amfani da karfin tuwo yayin da suke kokarin koran mutane da wanda su ya kai dubu goma sha biyu a gandun dajin masimawo 'yan sandan wato ko kuma wannan wani abu ne da aka saba gani a kowane lokaci saboda ba wannan ne karo na farko ba da aka fara koran waɗanda suke zaune a yankin gundumar eh, ko kuma gandun dajin ma'aikatar yada labarai ta kasar siriya ta ce mayakan sama na kasar sun yi bata kashi da abokan gaba a yankin su da ke kusa da iyakar kasar da lebanon da yammacin jiya a yankin damascus kamfanin dillancin labaran siriya na sana ya ce sojojin na saman sun yi rigima da abokan gaban ne yayin da suka kutsa a sararin samaniyan yankin dar al-sha'ir a yankin da ke damascus syria da kuma syria observatory masu sa ido a kan yakin syria sun ce ba san wanda ya kai harin ba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka anan washington dc Madalla. Za mu buɗe rahotannin namu ne daga ƙasar Ghana inda shugaban ƙasa na na Akufo ya yi wa ministocinsa garin Bawul kamar yadda za ku ji daga wakilin Marduwan Abbas. Canjin da ga baki ɗaya ya shafi ministoci goma sha ɗaya. Wani jawabi da daraktar sadarwa Eugene Ahin ya sa hannu a kai ya ce John Peter Amewu tsohon ministan filaye da albarkatun ƙasa yanzu shine ministan makamashi. Tsohon ministan Buronga Hafu Koko Asan na ne ministan filaye da albarkatun ƙasa. Tsohon ministan labarai Mustapha Abdulhamid yanzu shine ministan birane cikin kusurwowi da raya zango yayin da mukaddashinsa ko Joe Ofon Nkurma ya zama ministan labarai. Yan fin gona wasu Tia Morrison ne ministan ma'aikatar jinsi, yara da kariyar rayuwa tsohuwar jakadiyar kasar Italy Paulina Abayede ta zama ministan jihar sama masu gabas. Tsohon ministan birane da ke cikin kusurwowi da rayar zango Alhaji Abubakar Sadiq Boniface yanzu ya zama ministan kasa a ofishin mataimakin shugaban kasa tsohon ministan jihar sama maso gabas Roxanne Bukar yanzu ya zama ministan sakataren kasa ne a ofishin shugaban kasa tsohon ministan na matasa da wasannin motsa jiki yanzu shine mukaddashin ministan labarai tsohuwar ministan jinsi matasa da kariyar rayuwa a fisar jaba yanzu ita ce jakadiyar kasar italy kwararre akan mulki da siyasa fred oduru ya yi magana akan canjin yana mai faɗan cewar wasu canjin sun zama dole misali na amewu a makamashi sai dai bai ji daɗin ƙari da aka samu ba da kuma canji da aka yi a ma'aikatar tsabta wadda sabuwar ma'aikata ce akan baiwa matashi kamar kojon kurma ministar ma'aikatar labarai ko cewa ya yi. ya yi abin azo a gani a matsayinsa ɗan jarida da ya shiga siyasa kuma ya burge ya yi aiki mai kyau don shi ina jin zaɓi ne mai kyau kuma abin koyi ga matasa da ke da burin shiga siyasa ga kuma yadda muhammad nazir sa'id na rukunin sadarwar ndc da mamban jam'iyyar npp kuma tsohon jakadar kasar ghana a kasar gini karkashin mulkin kofuwo baba sharif suka gaci canjin. Shugaban kasan Ghana na Nana Dankwa Kwakufa Addo bai jin kukan Ghana, bai jin kukan wato manyan garuka wanda suke cewa da a duba a gyara wannan lamari na yawan ministo. Bayan haka mutanen da aka yi ai ba wani sake aka yi ba kamar musical chairs ne aka cire wannan aka koma can aka sake ma mutane daki ba wai an sake mutanen ba ne don banda ministan da aka kora bai wato an ga karara kan cewa yana son ya yi wa kudin gane banna aka kawo sabon minista ba wanda kuma da aka sake ci. Kowane gwamnati in ya zo misali a yana duban irin ayyukan da ake yi na farko kuma sannan na biyu kuma kusan gwamnati duka in ya kafa sabon gwamnati akan duba wani a shekara ɗaya ko shekara ɗaya rabi ko kuma shekara biyu sai su yi garan bawul. Amma duka a cikin kuma hikima na gwamnati ko kuma mai tafiya da wannan gwamnati Eh, ina ganin cewa in wannan ya yi aiki sosai kan da ya kamata to yana son wannan ilimin sa da ya sa ya kawo canje-canje da ci gaba ya kuma koma da shi ya sake masa wuri ya koma da shi wurin kuma su sannan wannan ci gaba da aka samu kuma ya iya ya gyara wannan wurin kuma. Red Wanan La Muktar ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Yo, To a gaida raduwan Abbas idan muka je Najeriya kuma Alhaji Umar Sha'ibu da ke zama ɗaya daga cikin daraktocin hukumar da ke kula da zirga-zirgar jiragen ruwa a Najeriya ne ya kawo wata ziyara aiki na Amurka domin neman hanyoyin da za su magance wasu matsaloli da suke fuskanta. Kamar yadda za ku ji daga bakinsa a wata hira da suke da abokiyar aikin mu Jummai Ali wadda ta fara tambayar dalilin wannan ziyara tasu. abin da ya kano amerika shine mun zo mu duba a gidajen ruwa na amerika saboda ƙara ilimi game da yadda suke tafiyar da gidajen ruwansu saboda mu inganta namu na najeriya mu ƙara inganta namu gidajen ruwa ko kuma tashoshin jiragen ruwa tashoshin gidajen ruwa ta wanne hanyoyi kuke son ku me kuke son ku koya da za ku je ku inganta na najeriya da su na'am abin da muke abin ga mu samu muke so mu koya saboda mu inganta saboda suna abin ga ɗaukan jiragen ruwa da suke zuwa wajensu sun fi nama yawa yadda su kuma suke tafiyar da ayyukan kwashe kaya idan jirgi ya zo a yi evacuating kayan da ke jirgin ruwan nan da wuri ba ta da bata lokaci ba kuma bayan yadda muke samun wasu bata lokaci a yadda muke namu irin kayayyakin da suke amfani da su na wannan kwashe kayayyakin da kuma irin ya suke magance matsalolin motoci tirala manyan motoci masu kwashe abin ga kayan nan daga jiragen ruwan a shigar da shi kasan abin ga amerika kaman kwantena kake eh, nufi kaman kwantena eh to kin san a wajen mu mukan samu matsala idan aka ɗauki wa'annan kayan za a fito da shi akwai wanda ake kira greenlock wato motoci da suke toshe hanyoyin shiga da fita a papa a papa a papa abin <laughs> ah, eh. yawwa to ya suka yi irin domin sun suna samun eh, irin wannan matsalan ya suka yi wajen ah, magance irin wannan irin wannan cinkoson eh irin wannan cinkoson ah, yana cin abubuwan da muka zo muka muka duba mun kuma zo mu domin akwai abin da muke kira abin ga muna son mu yi master plan wato abin da ake kira taswira kenan ko eh a ah, ko shiri eh na wa shiri na shirye-shirye abin ga wanda sun yi na master plan na wajen abin ga shekaru 25 yadda za mu sake kintsa a filan jiragen ruwan najeriya wato kuna son ku yi musu kwaskwarima ne a tashoshin kwaskwarima mu inganta abin nan ah, irin yadda muke tafiyar da ayyukan namu to abubuwan suna nan da yawa mun dai kokari mun tafi kuma mun fahimta abubuwa da yawa da muka zo muka muka duba irin da suka tafi da nasu to bisa abubuwan da kuka yi nazari ko kuma kuka koya wace tsaraba za ka kai gida najeriya eh tsaraba da zan kai gida najeriya a game da wannan yadda suka tafi da nasu a in kika lura abin nan irin cranes cranes wato abubuwa masu abin kwashe kaya da jiragen ruwa su sauke idan jirgin rawa abin ga ya zo to mun koyi irin wannan akwai domin tabbas ayyuka yakin da ake wannan ayyuka ba mu da su a Najeriya to ya za mu yi mu samu irin wannan a kayakin suwa za mu iya abin ga za mu kirawowa su zo su duba abin ga domin dole sai mun samu wanda za su zo su duba inda za su abin ga namu din sannan kuma ga wa za mu engaging su taimaka mana irin wannan aikin mun koyi abubuwa da yawa ire-ire wannan mun koyi su kam tabbas ah, da kuma ya za mu magance wannan cunkoso da ake yi a hanyoyin shiga abin ga tashoshin ah, jiragen ruwa kamar matsalan da muke samu ah, a abin na a fafa grido wani kamfani za mu iya zuwa za mu kirawo su su bayan da za su mana namu kuma ga yadda za mu gyara namu Alhaji Umar Sha'ibi kenan a tattauna wasu da Jummai Ali. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon na cewa karfe ɗaya da minti 16 ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin na gaba. Ban sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Shamsuddin Abdullahi Rajau da Sani Yalwa da dai sauran masu sauraronmu da ke son bayani kan hannun jari da kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Hussaini ɗan kasuwa masu son sanin ƙasar da ta fi nomar shinkafa a duniya. To game da ansar su Shamsuddin kan hannun jari ga ansar ku daga bakin Alhaji Muhammad Aliku Muhammad kwararre a fannin tattalin arziki da harkar hannun jari. wato hannun jari kaso ne na kamfani wato alal misali yau idan aka kafa kamfani ko a ce mutum biyu ko mutum uku sun zo sun haɗu suna so su kafa kamfani mutum na ɗaya koko a ce malam usman zai kawo naira dubu goma malam abubakar ya kawo naira dubu goma da kuma malam muhammad ya kawo naira dubu goma kaga an haɗa an samu naira dubu talatin to dubu talatin ɗin nan a yanda aka kasa shi kaga kasafi kowane mutum ɗaya yana da kashi ɗaya bisa uku na wannan kamfanin wato za a iya cewa kowane idan aka ce to yau hannun jarin kamfanin nan guda dubu talatin ne za a ce to malam muhammad yana da hannun jari guda dubu goma a ciki eh, eh, wanda yake zaman kashi ɗaya bisa uku malam abubakar yana da kashi ɗaya bisa uku a zaman hannun jari guda dubu goma da kuma shi malam usman shi ma yana da shi to da dubu talatin din nan da aka hada za a ɗauke shi ne a je a yi harka ko kaya za a saya a sayar ko ko mota za a saya a sata a kasuwa ta yi aiki ko ko wani abin da za a yi da shi duk riban da ya hau kai akan wa'annan kudaden idan an zo raba shi za a raba shi a daidai yanda kowa ya kawo nashi gudumawan kenan to hannun jari ana iya cewa kaso ne a cikin kamfani masu sayan hannun jari a ƙasar nan ya kama a cikin mutane da ni da kai kamfanuka gwamnatoci da kuma kamfanuka masu kula da ajiyan kuɗi ko ko kudaden pension wato sayan hannun jari kamar yadda za ka sayi masara ne ko kuma ka sayi dawa idan farashin shi ya tashi ka je ka sayar a kasuwa ko ko ka rike shi domin gaba idan za ka sayar ka ƙara bukata kowane ne eh, a ƙasar nan idan dai har ka kai shekaru goma sha takwas kuma za ka iya sa hannu kuma ka rubuta sunanka to za ka iya sayan hannun jari ana sayan hannun jari ne ta dillalan sai da hannun jari wanda za a iya samun sunayensu a kasuwan sai da hannun jari ta ƙasa ana iya sayan hannun jari ta wayansu bankunan ana iya kuma sayan hannun jari daga kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu kasuwa ta ɗaya wanda ake cewa primary market ana sayan hannun jari ne daga wurin kamfanin kanta kasuwa ta biyu wato secondary market shine kasuwan da za a saya ta wurin dillale a wurin wanda ya saya daga kamfanin a fari so alal misali lokacin da kamfanin garanti trust ta sai da hannun jarin ta ni na saya. a lokacin kai kuma malam shamsu ba ka da halin da zaka saya sai ya zo ya zamana cewa yau ka girba kayan gona ka sai da su kana da kuɗi a hannu ni kuma a lokacin ina da bukatan kuɗi idan na ɗauki hannun jari na na kai wurin dillalin hannun jari na ce gashi ya sayar min kai kuma za ka ɗauki kuɗinka ka kai wurin dillalin hannun jari ka ce gashi ya saya maka za su haɗu a kasuwan sai da hannun jari shi wannan ya sayar mishi da hannun jari na shi kuma ya bada kuɗinka so hannun jari na sun koma hannunka ni kuma kudinka sun dawo wurina so sayan hannun jari ana iya ta kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu kasuwa ta ɗaya shine na wurin kamfani kasuwa na biyu kuma shine ta hannun dillalai wanda za ka saya a hannun wani wato saya da sayan hannun jari daidai yake da kowace harka na saya da sayarwa bambancin kaɗai shine abin da ake saya dalilin da ya sa 'yan kudu suka fi yan arewa harkokin hannun jari ba wani sabon dalili bane illa kasuwar ta hannun jari asalinta ta fara daga nan kudu hmm. to kuma abu ne da akan yi shi a cikin harshen turanci kuma abu ne da idan ba an samu wanda suka yi bayanin shi bayan da ya kamata ba za a gane shi ba ko ba za a abu nan sayan hannun jari sayan kaso ne a kamfani hmm. kamfani kuma da suke za ka iya saya akan kasuwan hannun jari guda 196 ne idan har ka iya rubuta sunanka ko kuma za ka iya sa hannu kuma kana da kudade kana da kuma kana da kuɗaɗe kuma kana da niyan sayan hannun jari to duk dillalin da ka je wurin shi za ka iya saya kuma sayan hannun jarin nan ko harkan hannun jarin nan yanda za ka sayi masara ko ko yanda za ka sayi awaki ko yadda za ka sayi shanu haka yake za ka bambancin kadai maimakon a baka shanu ko a baka tinkiya za a baka takarda ne da ke nuna shaidan cewa kai ke da hannun jari kaza a kamfani kaza idan ka tashi sayarwa kuma wannan takardan za ka bada a je kasuwa a sayar maka a biya a baka kuɗi wato takardan nan gaggatawa yake cewa kai kana da kaso a wannan kamfanin naka ne da sunanka ne kuma ga kuma adadin shi da hmm. farashin da ka saya. Hmm. Watakila zai so ya san idan aka tambaye ka shawara za ka so 'yan arewa su shiga wannan harka ta sayan hannun jari ga dangadan ko kuma su ci gaba da harkar su ta cinikayya da aka gada ta al'ada. eh shawaran da zan ba duk wani dan arewa mm. balle ma wanda yake harka eh, ko ma'aikaci wanda yake samun 'yan kudade ko su mm. zai yi amfani a shiga kasuwan sai da hannun jari nan a shiga harkar saya da sai da hannun jari mm. dalilin da yasa na faɗi haka shi hannun jari gara baya cin shi hannun jari baya rubewa farashin shi yakan tashi yakan sauka a daidai yadda kamfani take tafiyar da harkokinta idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta yau tana bunƙasa to farashin hannun jarin ka haka zai dinga bunƙasa idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta harkokinta na ƙara durƙushewa to haka farashin hannun jarin ka zai iya durƙushewa saya da sai da hannun jari ba abu bane mai wahala ba abu bane da sai ka buƙaci rumbu ka saya ka tara ba abu bane za ka yi tunanin cewa gobara zai zo ya ci ba abu bane da kake tunanin cewa wani zai sace ya je ya sayar a abu ne da idan ka sayi shi naka ne idan ba sa hannunka ba ba wanda zai iya sayarwa kuma hannun jari yana da wani abu guda daya yau idan kana da hannun jari ka kai shi kasuwa da yadda allah a cikin kwana uku za a sayar maka da hannun jari a baka haƙƙinka ko ko a baka kuɗaɗenka. Hmm. To mutanen mu sun saba da harkan ga wuri ga waina. Hmm. Ka siya kana ganin shi ka jibge kaya a sto kana kallon su. Hmm. Amma hannun jari ba haka yake ba hannun jari takarda ne za a baka kuma takardar nan zai gasgata cewa wannan kason kamfanin nan naka ne. kuma ba abu bane da zai lallace ba abu bane da zai bace kai ko takardar ya kone kana iya komawa kamfanin ka ce ka sai hannun jari shekara kaza ko ko rana kaza na farashi kaza za a binciko maka a fito maka a ce kwarai da gaske ga hannun jarin da ka saya mm. yau kuma ga abin da farashin shi yake kuma hannun jarin na akan dauke shi a kai shi banki idan kana so ka ka karbi bashi a banki kana iya bada shi kamar jingina mm. kamar yadda za ka ba da gidanka mm. kuma hannun jari a koyaushe kana sane da nawa farashin shi yake to kaga idan an zo kaman harkan fidda zakka kana so yau eh, watan azumi ya kama kana da niyan fidda zakka kana so ka buga ka san nawa ne kudin kudin gidanka ko ko kudin mota kaga nan sai ka fara tambaya amma shi hannun jari illa iyaka ka dauki jarida ka duba menene farashin hannun jari yau ka duba guda nawa kake da shi ka buga da calculator ka fitar da nawa ya kama ka fitar da zakka To sai kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Hussein ɗan kasuwa game da ƙasar da ta fi noman shinkafa a duniya. To duk da yake wannan kan canza daga lokaci zuwa lokaci canjin idan ma ya faru bai cika yawa ba saboda haka kusan kowace ƙasar da ke noma shinkafa kan tsaya a matsayinta na lokaci mai tsawo. Kamar yadda abin yake a yanzu kusan haka ya kasance a shekaru da dama da suka gabata don haka ga abin da ya sauƙaƙa. Ƙasar da tafi noman shinkafa a duniya ita ce China wadda a shekara ta dubi da goma sha biyu. ta noma tan miliyan 204 da 285 wanda shine kashi 28.4 na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar. Ta biyu ita ce India wadda ta noma tan miliyan da shida wanda shine kashi 21 cikin 100 na adadin shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 din. Ta uku ita ce kasar Indonesia wadda ta noma tan miliyan 69 da dubu arba'in da biyar da ɗari da arba'in da ɗaya wanda shine kashi tara da digo shida cikin ɗari na shinkafar da aka noma a shekara ta dubi da goma sha biyu a duniya. Ta hudu ita ce kasar Vietnam wadda ta noma tan miliyan arba'in da uku da dubu ɗari shida da sittin da ɗaya da ɗari biyar da sittin da tara wanda shine kashi shida cikin ɗari na yawan shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta dubi da goma sha biyu. Ta biyar ita ce Thailand wadda ta noma tan miliyan 37 da dubu takwas wanda shine kashi biyar da digo biyu na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar. Sauran kasashen da ke noman shinkafa sosai a duniya sun hada da Bangladesh da Philippines da ko Myanmar da Brazil da Japan da dai sauran na ƙasa da su. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Muhammad Aliku Muhammad da injiniyanmu da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma lokaci ne da zan karanto ka daga cikin sakonnin da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau cewa matasa da fatan za a guji tsunduma kai cikin harkar bangar siyasa musamman maganin yadda aka fara buga gangar siyasa a kasar mu Najeriya domin dai babu abin da ke ciki sai tarin tullin nadama da kuma da na sani. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito sakon haɗin gwiwa ne da ke cewa muna jajantawa al'ummar jihohi takwas da ambaliyar ruwa ta shafa a jamhuriyar Nijar. Muna fatan Allah ya mayar musu alkhairi waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu da rahama. Sako daga Bahari Yahaya Nguru jihar Yobe da Kinun Sani Nusari Yobe. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna kira ga al'ummar kasar mali da su kasance masu bin doka da oda a yayin gudanar da zaɓe zagaye na biyu a gobe lahadi idan allah ya kai mu domin kauce samun tashin hankali sako daga hayya danno azari da kadora diga ga dan fulanin warji a jihar bauchi To kaɗan daga cikin sakon da suka samu ka samu kamuku kenan a yanzu amma ga baba ya da da labarai amma wannan karan a takaice. wani ma'aikacin kamfanin jirgin sama a birnin seattle na jihar washington ya saci jirgi ya tashi da shi kana ya yi wasannin nuna bajimta kafin jirgin ya hatsari da shi a tsibirin ketron da ke kudancin puget mai cike da ɗimbin jama'a da yammacin jiya juma'a babban jami'in 'yan sandan karamin hukumar ps ya fada a wani saƙon twitter yana cewa dan shekaru 29 da haifuwar kuma ma'aikacin kamfanin jirgin sama ya ɗauki jirgin ne mai tagwayen inji daga filin saukar jiragen sama na ƙasa da kasa a takoma da ke birnin siyatar. To madalla a gaishe ka masu raro a nan muka kashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wannan sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya madaurin ki daya yanzu a madadin baba ya koma kiri da ya taya na gabatar da shirin da kuma salman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr voitek da muka fi sani da zanga-zanga nisar fil hashin goma da ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare a agogon najeriya da nijar karfe 8:30 da rabi agogon ghana salamu alaikum